Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Rediyo Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa hukumar lura da gidajen gyaran hali da tarbiyya ta jihar Kano ta yi martani game da barkewar wasu bakin kuraje da suke fesowa a gaban ɗaurarru kuma nan da nan lamarin ike zama musu galari. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ita ma ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ta ce ana fargabar sama da mutane 824 sun kamu da cutar amai da gudawa a faɗin Kano, Turkash. Bahaushe kan ce idan Laila ta iya sai a koma basha, masana zamantakewar ɗan Adam sun shawarci hukumar Hizba kanta sauya salon kamun ludayinta na Operation Kau da Badala, wanda a kullum matan da ta kamo suke ce mata suna yawon ne domin neman abin kaiwa bakin salati. Al'ummar kasar nan sun fara zaman alhinin yadda za su karɓi sabon farashin man fetur da kamfanin man fetur na ƙasa ya sanar a maraicin yau. wani direban jirgin sama ya rasu a daidai lokacin da ya ja jirgin zuwa ƙololin sararin samaniya subhana Idan kuka biyo mu sannu a hankali ko ji yadda ta kaya. A dakace mu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yusuf Ali Abdallah ke muku sallama sannun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na inda ranka wanda masu magana kan ce ka sha kallo. Da alama dai kallo ya koma sama wai shaho ya ɗau giwa. Tun bayan da hukumar Hizba ta ɓullo da shirinta na kau da baɗala faɗin jihar Kano Wato dai shirin nan da yake yaƙi da baɗala da kuma mata matasa da zaurawa da samari da ke yawon tazubar, suke yawo da daddare a titina barkatai, da ma sauran al'amuran da suka shafi shaye-shaye, hukumar ta tashi haikan domin yaƙar hakan, babu shakka a iya cewa lamarin fa ya samu gagarumar nasara. Sai dai a hannu guda nasarar da shirin a iya cewa ya kuma samu shine yadda maza suka fara ƙauracewa yawon dare, domin ku a yanzu mata aka fi kamawa. Ko a daren jiya ma dai hukumar cewa ta ta kama mata talatin da hudu maza hudu kaga kenan maza watakillaha ko dai sun yi wa kansu kiyamun laili ko kuma aljihunsu ya fara zama ko karfan fana babu amma su mata sun fa bijire suna ci gaba da fitowa domin dai gabatar da yawon dare wani masanin zamantakewar ɗan adam a jami'ar karatu daga gida wato dr muhammad hadi musa ya ce kamata ya hukumar hizba ta sauya kamun ludayinta na wajen ganin su ma matan da ke yawon dare ta rage su sun koma kamar mazan wato dai idan an fito bai fi a kama mutum hudu ko biyar ba wanda hakan a cewarsa ya nuna cewar an samu gagarumar nasara in ga mutum ya saka doguwar rigarsa da kuma hularsa ai ba za ka zo kama shi ba domin ba kasafai za ka iya gane shi a matsayin wanda ya zo neman wata mace ba ba kamar yadda ita dole sai ta yi dan wani kinaya shi namiji ba sai ya yi wannan zai zai mata da zai lalata ba ita ce take yin wannan to kuma gurin yin wannan kinayar shine kaga hukumar hizba za ta gane wannan talla ta fito har ma ta zo ta kama ta to wannan shine dalilin da ya sa yake wahala na iya gane maza To wani hanzari ba gudu ba shine yadda su ma mata da aka kama ke cewa a yi halin yunwa da fatara isan yasu suke fita irin wannan yawon dare domin a cewar su wasu su suke ciyar da iyayensu su wasu kuma su suke ciyar da 'ya'yansu wasu ma zaurawa ne da ƙananan yara wasu ma har da jarirai suke tafiya. A cewar su idan ba su fito sun yi wancan yawon dare ba to babu shakka a ranar haka za su kwan cikinsu yana kiran huwa. A Kano na zo sayan saran kaya ne sai sosai ya kai ni can. Shi ne aka kamo mu. Babanmu ya rasu, mamanmu ya ta rasu, ni ne komai nasu daga Allah sai ni. To dole ne in fita ina nema ba mai taimaka mana. Eh gaskiya an kama ni ne a sabon gari. Na je siyan kaza ne. Na siyo na fito baki hanya kenan sai suka kama ni. A ni ba yau na fito ba. Wai na kawai na zo sai kawai na ta an janyo jakata. Ina kawai harkar kani. A nan kara fim mana da dama ina yin labari na, ina yin daɗin kowa, ina yin igiyar zato. Wasu matan dai da aka kama a cikin waɗannan mata sun nemi hukumar hizbar kan tewa Allah da ma'aiki ta sa a basu jari domin ko da ɗan wake suke sayarwa ko alala ko tubani a kan hanya to babu shakka ba za a ƙara ganin su suna wannan yawon tazabar ba. Sana'a nake yi na abinci da ya tsada duk muka cinye jari. Taimaka min da jari. yanzu an ce idan aka baki jari za ki dina wannan yawon za ki zaman ki sana'a iri-iri akwai awara eh. akwai abinci ba wanda ba yi a nan ma dai dr muhammad hadi musa ya yi kira ga hukumar hizba da sauran hukumomi da su tashi haikan wajen dakile irin wannan ta hanyar bullo da sababbin hanyoyi da dabaru waɗanda za a rika bayar da abinci da tallafi ga waɗannan mata wanda hakan ne zai magance wannan yawon dare lokacin da aka sami irin waɗannan matan to duk wacce aka kama a haɗa ta da malamai a hizba su gaya mata Allah su gaya mata lahira sannan kuma a kawo wani abu na taimako a bata wannan gwamnati za ta yi ne da kudinta duk wacce aka bata empowerment aka yi rashin dace kuma ta sake fitowa aka kama ta to sai a yi mata tereren bankaɗa sai a yi mata hukunci da fatan hukumomi za a dage wajen ganin an yi abin da ya kamata. To ita ma da hukumar lura da gidajen gyaran hali ta yi martani game da barkewar wasu bakin ƙuraje waɗanda suke fesowa a gaban ɗauraru Wakilinmu Aminu Abdu Baka Noma yana da ci gaban wannan labari. Ana dai zargin wasu daga cikin waɗanda ake kaiwa gidan ajiya da gyaran hali da ke goron dutse da kamuwa da cututtuka daban-daban ciki kuwa har da waɗanda ake zargin sun kamu da cutar ƙuraje a gabansu. kuma da dama idan an kai su ajiya domin dawo da su kotu sukan fito ɗauke da wannan cuta hakan yasa filin inda ranka ya zanta da wasu daga ciki har ma suka ce suna zargin sun ɗauki cutar ƙurajen ne a matsuguni An kai mu wucin dare mu da abokina. To yanayin makwanci da inda za ka tsaguno, fitsari haka banɗaki ne guda ɗaya. Eh, sama da ku ɗari biyu da hamsin kuna amfani da shi. A gidan kurkuku na same su. A ciki har gaba na, wallahi kwakwai ƙuraje wallahi sun fito min. Mu dai a taimaka mana dai gwamnati dan Allah. Jin haka ne ya sa filin inda ranka ya tuntuɓi kakakin gidajen ajiya da gyaran hali wato AAC musu bawa lawal kofar Nasarawa Ya ko bayyana cewar wasu suna zuwa gidan ne da cututtuka a jikinsu kuma cunkoson gidan yana ƙara yawaita irin waɗannan matsaloli. dokar mu shine duk mutum da aka shi gidan ajiya da gyaran hali a lokacin da ya shigo akwai jami'an lafiya wanda sukan duba su wasu suna zuwa da irin wannan kuraje wasu za ga kuma wato sai sun zo sun zauna sai kuma ga kurajen sun bayyana a gare su kuma wannan yana faruwa ne ga masu jiran shari'a a wannan gida akwai sama da mutum dubu biyu da ɗari biyar wanda za ga basu mutum ɗari hudu ba su ne wanda aka ɗaure masu kusan mutum dubu biyu da wani abu za a su masu jiran shari'a wannan shine kalubalen da hukumar mu take fuskanta To Aminu, Allah ya kyauta. masauraro shin inda nan kafa kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. Yanzu kuma sai korafin wani ɗan kasuwa ƙofofin bai mai suna Kabiru Shehu Kyari inda wani ɗan kasuwa ya wani SA na gwamnan Kano da yi masa ƙanshin mutuwa ta yin amfani da kujerarsa. Wannan matashin ɗan kasuwa dai ya shigo ya nemi ɗaukin mai girma gwamnan Kano injiniya Abba Kabiru Yusuf kan ya shiga wannan lamari. Domin ku a cewa ɗan kasuwar yau kusan shekaru bakwai kenan suna ta cacar baki da shi wancan SA wanda dama tsohon ɗan kasuwar ne. Wanda kuma a yanzu da ya samu dama shi ne ya zo yake ƙoƙarin ƙwace masa wata rumfa da ya mallaka. Wanda kuma daman akan ta ne ake ta wancan damarwa. Ta dai ƙorafin wannan matashi. matsala ta ne akwai wani Jamila Abbas wanda ake kiransa Jamila Abbas wanda a wancan tsohuwar gwamnati wadda ta shuɗe ta gwandujiya a cikin gwamnatin yake tsamo tsamo wanda aka zo aka dinga yanka filayen mu gaban shagunan rumfunan mu ana bashi na ce ban yadda ba muka tafi kotu tsawon shekara bakwai yanzu muna kotu kuma har yau kotun nan ba a gama kes din ba to kuma yanzu sai daga baya tun da dan siyasa ne sai ya zo ya bi wannan sabuwar gwamnatin to sai ya amfani da wannan damar ya ce gwamna ne turo shi yanzu ya ci gaba da wannan gine-gine kuma da wannan shago nawa wanda ya zo ya min blocking yanzu ya balle still a cikin kasuwar kofar ba yanzu suna aiki akan kayan kuma sun kwashe mun kayana da dukiyata yanzu ina da neman gwamnan gwamnati ta mai adalci ta jihar Kano da ta shiga wannan magana to kan wannan zargi ya sanya filin inda ranka ya tuntuɓi wancan honorable ta wayar tarho to amma dai honorable din ya ce ba zai iya cewa komai ba amma ga lambar lauyansa nan mu tuntuɓi sa ta tarho barista Umar Shehu shine lauyan wancan honorable da ake ta wannan car baki da shi ya yi ƙarin haske game da yadda wannan al'amari ya samo asali da ma nasarar da suka yi a kotu. waɗannan mutane da ya ƙara su ne abokan shari'arsa kuma bayan da babbar kotun jihar kano ta yi hukunci ƙarƙashin ah, justice ibrahim umar retired bai gamsu ba ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya kuma tun a wannan lokaci a wannan hukunci babu wani umarni da kotu ta bayar na hana shi honorable jamila abbas a tasarrafi ko amfani da wannan gurin to a iya sani na dai yusuf shi mai korafi ba shi da wani kaya a cikin gurin nan kuma amfanin gurin ne ya taso ya je ya bude gurin ya yi fenti ya yi daɓe a kofar gurin to allah ubangiji ya kawo ƙarshen wannan al'amari yanzu kuma sai labarin wani direban jirgin sama da Allah ya karɓi rayuwarsa a lokacin da ya shilla sararin samaniya bahana da jirgin nasa. To shin koya aka sauko da wannan jirgi? Wakilinmu Sunusi Sha'ibu Musa yana da ci gaban labari. Direban jirgin saman mallakar ƙasar Turkiyya ya rasa ransa a lokacin da yake tsaka da share wuta a sararin su bahana, ba tare da ya san wa'adi ya cika ba. Jirgin mai kirar Airbus 350 mai lamba TK204 ya yi saukar gaggawa bayan da abokin aikin direban da ya mutu. ya karbi su ciyarin jirgin tare da sauka a birnin New York na kasar Amurka. Mai magana da yawon kamfanin jiragen na Turkiya ya haya Austin ya ce jirgin ya tashi ne daga birnin Seattle. Austin ya kuma ce direban jirgin mai shekara 59 ya shafe shekaru 17 yana aiki da kamfanin. Dama dai masu iya magana na cewa idan ajali ya yi kira ko ba ciwo aje. Wai, wannan ita ce nasara kan nasara. A nan kuma biyo bayan wani kokawa da wasu ɗalibai su hamsin da ɗaya 'yan bagwai da shanona suka yi kan tsaikon da karatunsu zai iya samu saboda mai ɗaukar nauyinsu ɗan majalisar jiha Allah ya ɗauki rayuwarsa. Amma ba a kusa ba a nesa ba sai Allah ya kawo musu ɗauki inda sanatan Kano ta Arewa ya share musu kukansu inda ya musu alkawarin ci gaba da biya musu kuɗin makarantar ta su har su kammala. Ga dai ƙarin jawabi ta bakin mai taimakawa shi Honorable Barau Ai Jibril wato Yusuf Sele Propost. da ji wannan koken ku ya faɗa nan sa kaya ya yanke a bakin kan sanata ya tabbatar da cewa a nan take a je a gaya muku ya ɗauki nauyi zai biya wannan kuɗi ko sisin kwabo ba za a biyo. to su ma dai ɗaliban da za su ci wannan gajiya sun bayyana jin daɗin su kamar haka. za mu yi ƙoƙari mu ƙara jajircewa ɗari bisa ɗari a kan yi abin da ya kawo mu fita da kyakkyawan sakamako. Muna godiya sosai bisa ga duba da ya ji kokenmu na halin da muka faɗa. Muna godiya sosai Allah ya saka da alheri Allah ya sa ya. To Allah ya sanya mu dace. A bangaren mu na neman taimako kuma filin inda ranka ya karɓi takarda ta Sadiya Salisu. Sadiya Salisu dai ta shigo da takardarta da asibitin idanu na Makka inda za a yi mata gilas akan kuɗi naira dubu sha biyu da ɗari takwas. sai kuma takarda daga asibitin idanu na makka inda wannan baiwa allah take neman ku taimaka mata da kuɗin magani naira dubu goma sai kuma takarda wani ɗalibi da ya samu gurbin karatu a jami'ar bayar da ke nan kano wani ɗalibi da ina neman ku taimaka masa ya bayan allah da kuɗin registration naira dubu ɗari da sha ɗaya a matsayin kuɗin da zai ci gaba da karatu har ila filin inda ranka yana ci gaba da nema wa ɗan ƙaramin yaron nan mai suna abubakar sadiq ofa wambai wannan matashi dai ina neman bayan Allah ku taimaka masa da tsabar kuɗi har ne miliyan ɗaya da ɗoriya a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki sakamakon wani katon makoko da ya fito masa a makogaransa da fatan bayan Allah za a taimaka. baki ɗaya kuma abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin inda ranka na wannan lokaci a wajen sashin labarai da al'amuran yau da kullum a gargashin jagorancin samira sa'ad zakirai sai kuma dukkanin abokan aiki aminu abdu baka noma. Abraman Hamus na Madina da Abraman Ado Baba sai Bashir Sharfadi da Zainab Aminu Bakori. Ni kuma Yusuf Ala Abdallah nake cewa mu ta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.